يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana cewa asabar muna tara ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna biyu ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karanta alkur'ani a wannan makaranta ta wato ramadana wacce take gudana duk shekara kamar da yan uwa suka sani jiya muna da cikin suratul an'am kuma jiya mun tsaya ne akan aya ta 147 ayo za mu dora kan aya ta 148 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواءهم مع الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون نعم الله ملوك كيتشي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا wala haramna min shai da sannu waɗannan da suka yi shirka za su ce da Allah ya so da ba mu shirka ba hakanan mahaifanmu ma wato iyayenmu ma da ba ba kuma da ba mu haramta komai ba ababen da aka faɗa mana a baya sun haramta ba irin su wace shi hama da wasu dabbobi da suka ware ko kuma su ce sun haramta hawan dabba ko kuma sun haramta cin kaza cin duk waɗannan abubuwa wacce shubha ce wai suke so su kafa hujja da ita ta me abinda ake cewa kafa hujja da mashi'a da Allah ya so da ba mun shirka ba haka nan iyayenmu ma da basi ba kuma ba da mu haramta abinda wani abu ba daga cikin ababen da muka haramta kazalika kazzaba allazina min qablihim haka nan waɗanda suke ma gabanin su haka suka ƙaryata wato manzanninsu haka su ma suka faɗi irin wannan maganar ta su yi abin da ba daidai ba su kafa hujja da ƙadara hatta zaƙu ba sana haka suka yi ta yi ba su tuba ba su bari ba har sai da suka ɗanɗani azabar mu da kamun mu inji ji Allah ƙul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana to ka ce masu shin kuna da wani ilimi wanda za ku fito mana da shi wanda ke kafa maku ko wanda zai zama hujja a gare ku waɗancan abubuwa da Allah bai so ba da bakwai ba kuna da wani ilimi abinda ake nufi ilimi a nan duk wani abu na mashi'a ta kauniya ta ubangiji da ƙadara kauniya da ya yi a cikin laul mafuz ya san abin da Allah ya yi wanda zai zama kafiri wanda zai zama mummini wanda zai kaza wanda dina nan to su da suke yi suna da wani ilimi ne da za su fito da shi ko sun je sun leƙo laul mafus ko kuma sadda kowa aka rubuta mai abin da zai kowa su sun sani aka rubuta masu shaƙiyai ko kuma sa'idai duk ma ita wato ƙadara kauniya ko mashi'a kauniya ba a kafa hujja da ta domin gaibi ce in kuna da wani ilimi ku fito mana da shi in tattabi'una illa zan ba kawai kuke bi ba face zace zace wa ina antum illa takhrusun kuma ku ba komai kuke yi ba illa shake faɗi takhrisi shine muka ce kamar masu dabino a kalle shi a ce zai yi kilo kaza a zai yi buhu kaza zai yi goma zai yi tara zai yi takwas ba tabbas shine takhrisi to ba komai suke faɗi ba face shake faɗi ba su da wata hujja ƙul ka ce falillahi alhujjatul baligha lallai Allah shi ne yake da hujja gamsashiya kan abin da yake yi falau sha alahada kuma ajma'i da ya so sai ya shiryar da ku gaba ɗayanku wato mashi'a tashi kauniya da haka ya tsara kowa ma sai ya zama shirye kama ba haka ya tsara duniya ba Allah Allah ya tsara fa minkum mu'minun wa minkum kafirun ko minkum kafir wa minkum mu'min akwai kafiri akwai mu'mini haka Allah ya tsara to ba za a kafa hujja da wannan wato ainihin mashi'a ko kadara kauniya ba qul halumma akumul ladina yashhaduna anna Allah harrama hadha kace masu ku zo ku kawo wato halumma akum ku kawo mana shaidunku alladhina yashhaduna waɗannan da za su shaida anna Allah harrama hadha lallai Allah ya haramta wannan abinda kuka haramta na kayan noma ko wasu dabbobi kun haramta kaza kun kaza kaza to ku kawo shaida shaidunku da za su shaida ina Allah ya hakan fa in shahidu fala tashhad ma'ahum idan sun ce za su shaida to kai kai shaida tare da su da za su ganganci su ce za su zo su zama su masu shaida ne to kai kaka zama tare da su domin me abin da suke shaida ta ƙarya ce wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina karka bi wato ainihin soye-soyen zukatan waɗannan da suke karyata ayoyinmu suka karyata ayoyinmu wallazina la yu'minuna bil akhirati kuma su ne waɗanda ba sa imani da ranar lahira wahum da rabbihim ya'dilun su game da ubangijinsu masu bauɗewa ne da kantarewa suna zuwa zuwa shirka ya'diluna ma'ana yushriku ne kenan masu shirka ne waɗannan ayoyi cikon ayoyin karatunmu ne na baya wanda na gaya mana ibn kasir ya ce wanda ke so ya san wautar larabawa kafin zuwa musulunci to ya karanta daga aya ɗari zuwa nawa ɗari da talatin abinda zuwa ƙasa ma'ana zuwa nan zai ji wauta rashin hankali irin na larabawa da suke kuma da mutanen jahiliya har yau har gobe da wanda ko kuma suke musulunci ba su gane musuluncin ba ƙoƙarin shar'antawa halattawa da kuma ainihin haramtawa to shi ne Allah maɗaukaki yake gaya mana wani abu na gaibi wannan sura kun san makiyar ce ko? amma inda za ku ga iko na Ubangiji yana faɗin abin ne tun kafin su yi sai ya ƙulu da sannu za su ce ga inda za ka san Allah shi ke tafi da komai nashi da lokacin faɗin ya kuma hedis suka faɗi hedis suka faɗa ma manzo irin wannan magana ɗin sai ya ƙulu da sannu allabi na waɗannan da suka shirka za su ce lausha Allahu ma a da Allah ya so da ba mai shirka ba kafa hujja da wato ainihin mashi'a ainihin ƙadariya ake ce mata wannan ba hujja ba ce ɓangare ne na tauhidi littafan tauhidi su suka yi magance wannan karatun da yawa mutane ba su fahimta wannan karatun ko yanzu wani zai aikata abin da ba daidai ba da amai magana ya ce to ai haka Allah ya so Allah bai so ba ai ai banba ba to ba a kafa hujja wajen saba ma Allah da kadara kauniya sai dai abin da ake so kullum ka rika kafa hujja da kadara shar'iyya idan ka faɗi wannan to kamar kana ƙalubalanta ubangiji ne kana so ka nuna kai ba ka da laifi ma mai laifin shi ne Allah don shi ne da da shi kai da san shi kai ko kuma da mashi'a shi kai da nufin sa kai wannan ba haka ba ne bane shi duk abin da suka nuna ba haka ba ne. akwai abin da ake ce ma mashi'a kadariya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a kadariya ita ce yadda Allah ya halitta abubuwa yadda za su kasance su ne a lauhul mahfuz su ne abin da za a rubuta ma kowa rana yana cikin mahaifiyarsa da kwana 120 kun gane da kyau da abinda kuma ranar a cikin daren lailatul qadr duk shekara kenan za a sake faɗin abubuwan da za a yi wannan duka ƙadara ce mai kauniya ko ka kira ta ka ce a ƙadariya waɗannan abubuwa ba a kafa hujja da su saboda gaibi ne abin da yake cikin lawan mahafuz yanzu kai baka san me aka rubuta a kanka ba ko ka sani to haka nan abin da aka rubuta masu da kike cikin mahaifiyarka ka san me ba to ba za ka kafa hujja da abin da ba ka sani ba kai an rubuta shaqiyun ne aw sa'idun sannan abin da za ka aikata amaluka duk da za ka yi eh kataba rizqika da aka yi duka an yi wannan an gama da ka to ka san me aka rubuta Ba ka sani ba to ba za ka kafa hujja da shi ba amma mashi'a shar'iyya eh abinda Allah ya so idan aka ce me yasa kai sallah yanzu sai ka ce saboda Allah ne ya ce me waki musalata me yasa ka ba da zakka wa atu zakka me yasa kai haji cewa aka yi ne eh walil o a waccan aya ita ce yawwa duk wani abu na shari'a in an ce me yasa kai sai ka kawo nasi shi ta ce me ita ce abin da yake shi a shar'iyya Allah ga abin da ya so ka yi ya kaddara maka kadara shar'iyya ya ce ka yi sallah ga hujjarka ya ce ka yi azumi ga hujja ya ce ka yi zakka dukka wasu abubuwa na ibada ka yi biyayya ga iyayenka komai kana da hujja a cikin ƙur'ani ko a cikin sunnan manzo me yasa kake barin ƙarya saboda gashi Allah ya ce kar kai ƙarya me yasa kake yin a riƙe amana baka cin a duk waɗannan abubuwa sai ka kawo nasi na ƙur'ani ko na hadisi Ka ga wannan hujja kake na wannan to za a iya cewa me yasa wani zai ce to ai kuma an ce mana duka kadara mai kyanta da mara kyau daga Allah take ko eh haka ne yanzu kamar kai kana da kudura taka kuma akwai ta ubangiji a kanka to shi yasa ba za ka kafa ma hujja da ta ubangijin ba kai ka manta da taka me yasa misali yanzu an baka ƙarfi an baka ikon zaka taka ka tafi masallaci ke sallah ko sannan an baka ƙarfi kila zaka iya taka ka tafi filin kwallo zaka iya takawa ka tafi mai gidan rawa gidan shaye-shaye duk kaga wannan to ƙarfin da Allah ya baka lalle wannan kudura ce daga Allah shi halitta maka ita to amma ikhtiyari da tasrifin ta yana hannun wa yana hannunka an baka zaɓi ko an baka zaɓi na me na cewa wato inna hadaina husabila imma shakiran wa ima kafura shi ɗan adam mun shirye da shi hanya ko ya gode ko kuma ya butulce wannan ƙarfin da aka baka na ka taho masallaci to kaga kudura ce taka kana da zaɓi kai amfani da ƙarfinka ka zo masallaci kai sallah sannan kana da zaɓi ƙarfin da aka baka ka tafi gidan rawa to kaga wannan ƙudurar taka da kai sarrafa ka tafi akan ta ce za maka hukunci Allah yana so ka yi sallah shi yasa ya ce ka yi Allah baya so ka je gidan rawa shi yasa ya hana ka to kuma ya baka zaɓi to idan abin da ka zaɓa in kai zaɓi abin da yake so ka yi kana da me kana da lada kuma da shi za a kafa hujja gobe kiyama kai ma kai kuma a baka lada idan kai amfani da wannan karfin naka kudurar taka ka sarrafa ta ba kan abin da Allah yake so sai abin da ya hana da manzansa da shi za a yi maka hukunci an gane da kyau a maka ukuba a yi maka azaba saboda an ba ka zaƙi ba a maka da abin nan tilas ba kun gane da kyau shi yasa can aya da Allah ke cewa huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shi ya halicce ku daga cikin ku akwai kafiri akwai mu'mini to wancan me halitta ta me ta kadara kauniya kenan haka Allah ya yi duniya a ciki wasu za su zama kafirai wasu muminai wasu fasikai wasu mutane na gari wasu za su haka Allah ya tsara duniya shi ba za ku zama abu ɗaya ba sama kai ba za ka kafa hujja da wannan ɗin ba domin kai baka san kai a ina kake dan wancan gaibi ne ba a kafa hujja da shi to su a wannan aya abinda aka nuna mana wanda da yawa wasu suka faɗa wannan ramin na abinda ake ce ma kadara da kuma wato aƙidan nan ta ƙadariya ko kuma jabariya duk a nan wurin murja a nan suka halaka ka zo ka ce a kai ba ka da wani sai da kai aka yi da kai eh duk inda aka kada ka kamar gashi ne a iska an kada ka yamma ka yamma an kada ka gabas ka gabas shi yasa idan ka je kai sabo to ba ka da laifi Allah ne ya so kai shi yasa ka je kai in kai aikin daidai Allah ne ya so shi yasa kai wannan ba daidai bane an baka zaɓi kuma an aiko manzanni an saukar da littattafai da a nuna maka abin da yake shine daidai to ba a kafa ma ubangiji hujja da abin da yake abin da muka jinan suka faɗi shi yasa sai Allah ya ce kafin in sun faɗa ma manzo to wanda suke gabani ma haka sai ya kulun lazina asharaku law sha Allahu ma asharakana wala aba'una wala haramna min qab wanga suna kafa hujja ne da mashi'a ne kadariya wacce take kauniya wanda zai kafa hujja da Allah ya so wai da ba su shirka ba ba da ba mu shirka ba mahaifinmu ma da ba su ba kuma da ba mu haramta inda muka haramta ba a ganin su kamar hujja ce gobe kiyama za su kafa hujja da ita wannan ba hujja ba ce har yau har gobe duk wanda ya abin da Allah ya haramta shi to ba da shi za a kama shi ba kamar yadda aka sha gaya mana cewa Umar dan Khattab zamanin sa an zo da wani yayi laifi za a yayi sata za a yanke masa hannu ya ce a yi haƙuri Allah ne ya ƙaddara ya sata ya ce tun kai ma ka yi haƙuri Allah ne ya ƙaddara mu yanke maka hannu sau da haka kaga shi kenan wannan ƙadara shar'iya da ita ake mutum hukunci wancan ƙadara kauniya ba a kafa hujja da ita wajen yin saƙo ba a kafa hujja da ita wajen hukunci da wajen shari'a saboda haka sai Allah ya ce ka kazalika kazzaba labina min qablihim haka nan waɗanda ma suke gabaninsu al'umman manzo su ma ka suka karyata? hatta za ku ba sana ba su bi abin da ake so su bi ba har sai da kamun mu da hukuban mu da azaban mu ta zo masu kul ka ce masu su masu irin wannan kafa hujja da kadara kauniya hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimi da za ku fito mana da shi ka je ka ga allan gaibi ne ya ka rubuta maka ai baka gani ba ka ga to ba za ka kafa hujja da ita ba shi yasa babu in tattabi'una illa dhann ba komai kuke bi ba sai zata zace kullum mutum bai bi nasi ba qur'ani Allah ya ce annabi ya ce to zato zai bi shi ko zato la wa bina la yughni min Allahi haqqo wa in wa in antum illa takhrusun ku ba komai kuke bi ba sai mai shaci faki shi kuma bai kai mai shi zuwa ga mafita qul falillahi alhujjatul baligha kace Allah shi ke da hujja gamsasshiya isassa shi da ya halice ku kuma ya kaddara ma kowa abin da zai yi kuma ya san abin da kowa ɗin zai yi walau sha alahala kuma jima'in lallai kam da ya so da ya shirya da ku gaba ɗaya amma ma shi a shi kauniya ba haka ta kaddara ba hikimarsa ba haka ta hukunta ba dole wasu za su tafi wuta shi ya sa ma ya halicci wutar wasu za su tafi aljanna shi ya sa aka halicci aljanna Allah ka sa mu cikin wanda za su tafi aljanna qul halumma shuhada'akum alladhina ya anna Allah harrama hadha ana dai jaddadawa to ku kawo shaidunku waɗannan da za su shaida muku cewa Allah ne ya haramta wancan abu da kuka haramta kaza halal kaza haram duk wannan to ku kawo shaidu fa in shahidu fala tashhad ma'ahu inda za su kawo din to kai ka kai shaida tare da su dan ba daidai bane wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kada ka bi soye-soyen zukatan waɗannan su karyata ayoyinmu wallazina la yu'minuna bil akhirah malan suka ce wawu dinnan wawu da dafi ne amma dai abu guda ne wallazina kazzabu bi ayatina sune dai allazina la yu'minuna bil akhirah amma sai aka sa wawu sannan sune dai hum bi rabbihim ya'dilun su kofi ne guda uku aka tafanta su da shi ta ayoyin mu ba sa imani da ranar lahira sannan kuma game da ubangijinsu su masu shirka ne ya'diluna ibnu kasir yace ma'anar shi shirku ne kenan masu zuwa su shirka ne Allah ya tsare mu an fahimta da kyau sai me قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون نعم الله مدوك كيتش قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم كتشي كذو karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a kanku Allah tushirku bihi shai'a kada ku shirkanta Allah da kowa Allah tu ku bihi kar ku shirka da shi Allah ku hada masa wasu ababan tarayya wabil walidaini ihsana mahaifa kuma ku kyautata masu wala taqtulu wala taqtulu auladakum min imlaqin kuma kar ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci nahnu narzuku kuma iyahum mu muke azurta ku da su wala taqrabul wala taqrabul fawahisha ma zahara minha hawa ma batsan? kada ku kusanci ayyuka na alfasha na filinsu da wanda suka buya wala taqtulun nafsa allati harrama illa bil haqq hakanan kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta kashe ta illa bil haqq sai da haƙƙi na shari'a zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum wadancananka da aka lissafo muku anan guda biyar ne to wasiyoyi ne ake maku cewa la'allakum tattaquna to ta'qiluna ko za ku hankalta ku bi abinda Allah ya ce to wannan ayoyi hadisi ya inganta hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man arada an yaqra sahifata rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra haula wanda dukke so ya karanta wata takarda wacce aka yi tamfi a ta na manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya karanta waɗannan ayoyi ayoyi guda uku ne ga ɗaya nan mun karanta da biyu a gaba guda uku su ne suka haɗa wasiyoyi guda goma kamar yadda ya zo a wani wurin wasiyoyi ne guda goma to sai ce wanda ke so ya karanta malamai suka ce mubalaga ce annabi ba wata takarda ya rubuta ya abin nan ba amma yana so ya nuna cewa kamar annabi ya yi wasiya ne saboda abin da ke cikin ayoyin da yadda ya nannaga su da yadda ya karanta masu habbai su to kamar ka ce mai wasiya yadda yake maimaita ma wanda yake ba mu wasiya yau ya faɗi gobe ya faɗi don ka amanta masa da wasiyarsa to haka abdullahi ɗan masaudi ya wasafa waɗannan ayoyi wannan aya ta farko za mu ga cewa umarni ne aka ce ma annabi ka ce ta'alau ku zo kaga nan ku zo husuwa kenan al'umma kenan ta manzo gaba ɗaya haɗin mu yanzu amma a lokacin kamar sahabbansa wanda suke gabansa kenan ko amma annabi yana magana yana magana ne al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ba su sahabbai na gabansa ba duk al'ummar sa har yau har gobe ku zo in karanta maku wato ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangijinku ya haramta a kanku ne na farko Allah ku bihi shai'a. ko wannan shi ne na farko a wannan za mu gani a wani hadisi nan hadisin Ubada bin ya ce manzo sallallahu ya yace ayyukum ayyukum uni ala salasin sun tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙulta halawa aslu ma rabukum rabbukum alaikum hatta faraga min al-ayati hadisin uh, wato shi ubadan ubadatu bin samit shi abin da yace ya ji kenan daga manzo yace wata rana manzo yace wane ne cikin ku zai man mu baya akan abubuwa guda uku wato ayoyi ne kenan guda uku shi kenan sai annabi ya karanta waɗannan ayoyi da zamu ji guda uku ga ɗaya muna kanta da sauran biyun da za su zo daga nan sai ce fa man wafa fa ajruhu ala Allah wanda ji ya cika wasiyoyin nan yayi yadda suke to ladan wurin Allah waman waman min hunna shay'an fadaraka Allahu bihi fi dunya kanin uqubatuhu wanda kuma ya tauye wani abu daga cikin wasiyoyin nan guda goma aka riske shi a nan duniya aka yi masa uquba gurgurdan wannan abin da ya din kuna ganewa to ana fata wannan abin da aka yi din ya zama shi kinan uku ba shi gobe ba za a mai komai ba ba ciki akwai kashe rai ba misali za mu da shi to sai je kashe rai sai aka samu ko ya kawo kan shi ya yi kisan kai ko kuma aka kama shi aka kai shi gaban kotu me za a yi mashi za a kashe shi to nan an kashe shi kaga wannan an mai uku ba a nan duniya to ana fata shi nan wannan hukuba kuma ta isa gobe kiyama ba abin da za a yi mashi kun gane wa man akhara ila al-akhirah fa amruhu ila Allah wanda kuma duk yayi wannan laifin abubuwan da aka fari a nan bayan ya ji su to shi kuma ba a samu aka da damƙai ba aka jinkirta mai har zuwa gobe lahira ba al'amarinsa shi kuma yana ga Allah in sha azabahu wa insha afa anhu don Allah ya so ya masa azaba gobe kiyama in ya so kuma ya ce masa kuna ganewa a cikin abubuwan da suke ciki don akwai abin da ba zai yafi ba shine shirka kun gane da kyau wannan dai ana so a nuna mana yadda wato waɗannan ayoyi muhimmancin su yake wanda ya kamata mu tsaya mu saurare su da kyau don mu fahimce su to abu na farko da ayar ta nuna wanda aka umarni da shi shine me shine shirka shirka ko ita ce abu ta farko da aka ce Allah tu shirku bihi shay'a wato kada ku shirkanta Allah da wani abu kamar nan wato ainihin ana kaddara wato ana maku wasiya ne kada eh kada fa ku hada Allah da kowa wajen bauta malamai suna cewa shirka banda shirka karama da babba kuma ana kasa shirka manya-manya guda hudu akwai shirka ta mahabba akwai shirka ta wato ainihin adda'awa kuma akwai a shirka ta adda'a sannan akwai shirka ta aniya wa ƙasa shirka babba da ƙarama, shirka ƙarama ita ce aikin riye da zai shiga cikin aikinka aiki ne kai don Allah amma ka kyautata shi don a gani a yaba ma wannan shirka ta shiga mai irin wannan laifin aikin shi ya ɓaci iya wannan aikin bai da lada shirka babba shine aikin da ake ma Allah kai ka ɗauka kai ma wani ko wani haƙƙi na Allah shi ne rabbu ka ce wani ma rabbu ne da sauran abubuwan da yake na rububiyarsa an gane ko wata sifa ta shi ka ɗauka ka ba wani wannan shirka wannan ke na rabe-raben shi ko na mahabba ne irin wanda ka so Allah ka so wani kamar yadda kake son Allah ka daidaita son ko kuma kama fi son shi fiye da yadda kake son Allah mun gane da kyau wannan shirka ce ta mahabba da wanda bi yake yin ta bai daina bauta shi sai ka so Allah fiye da yadda kake son komai hatta karan kanka sannan shirka ta da'awa shi ne kira yayin da za ka kira ba wanda za ka kira sai Allah ba za ka kira Allah tare da shehinka ba ko waliyinka ko malaminka ko kuma ka kira shi tare da annabi ka haɗa su a matsayin shi ma abin bauta ko wani mala'ika a a dole ka zama ka kaɗaita Allah da kira da roƙo kenan kun gane kana hada shi da wani shirka ta zo na uku shine anniyatu wal qasd duk abin da zaka yi na ibada to ka nufi Allah da shi eh niyyar ta zama ta Allah sannan kuma ka nufi Allah da abin to shine amma ka tara Allah da wani wajen niyan abin da zaka yi mashi nan ma shirka ta zo ta al-qasd ko kuma anniyatu al qasd shi ma Allah ba zai karba ba Allah zai barka da kayanka kuma shirka ne wanda ya mutu na wannan wuta zashi na uku na hudu shine wato shirku ta'a ɗa'a irin wacce ake ma Allah ba wanda ake mai ta duniya in Allah ya ce ga yadda za a yi to kuma ba wani wanda zai zo ya kau da kai ka je kai mai ɗa'a ka ban na Allah ɗin an fahimta da kyau waɗannan su duk suna ƙarƙashin da aka ce Allah ku bihi shai'a kar ku haɗa Allah da kowa wajen bauta a hadisi ya inganta wanda ya zo cikin Bukhari da musulun hadisin abizar Allah ya ƙara masa yarda wanda yake nuna mana falalar wato yin tauhidi da kuma nisanta shirka manzo sallallahu ya ce a atani jibrilu fa bashara ne annahu man mata la yushriku billahi shay'an min ummatika dakhala aljanna yace jibrilu ya zo yayi mani bushara muhimmiyar bushara yace wanda duk ya mutu cikin al'ummarka baya iman mata la yushriku billahi shay'an min ummatika wanda duk ya mutu cikin al'umma ka baya hada Allah da kowa wajen bauta wajen rububiyarsa uluhiyarsa sunansa sufofinsa jibrilu ya ce ne maka bushara ka wato da halal janna ya shiga aljanna kun ga wannan falala ai ba karama ba ce yan duk wanda ya mutu baya shirka ya shiga aljanna ba shi kaga ya kamata musamman ce ce shirka don mu nisance ta musamman ne tauhidi don mu tsaya a kansa da ya faɗi wannan magana abu zar ya ce ƙulci na ce wa in zana wa in saraka yanzu kuwa ya zina ya yi sata ƙala wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya sata ƙulci wa in zana wa in saraka yanzu kuwa ya zina ya sata ƙala wa in zana wa in saraka ko ya zina ya sata ƙulci wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya sata yana maimaitawa ƙala wa in zana wa in saraka wa in sharibal khamra ko ma ya sha giya a wata ruwayar aka ce cewa ya ƙarshe ce ma abuzar wa in ragima an fa zare. ko da ainihin abuzar baya ƙauna haka Allah ya tsara wanda biya mutu baya shirka zai shiga aljanna sai dai karan farko zai shiga ko koyaushe kun gane da kyau mana ya mutu yana shan giya bai tuba ba to yana mutuwa za a sa shi aljanna ko kuwa za a kama shi a mai ukuba shan giya a a ya wuce yana zina yana duk waɗannan manya-manyan zunubai yana yin su to yaya za a yi in ya mutu karan farko shi ma zai shiga aljanna ko za a iya mai ukuba Shi ne Allah ke cewa inna Allah la gasar an yushraka bi wa gasar ma duna zalika liman sha. ibn kathir ce wannan aya tana karfafa wancan hadisi ai Allah cewa lalle Allah baya gafarta mu duk wanda ya mutu yana shirka da shi amma yana gafarta mu koma bayan haka ga wanda ya so to koma bayan haka nan lema wato ainihin maduna zalika duk abin da ba shirka mana cikin maduna zalika kun gane ba wannan aya da wannan hadisi yana ba da lafisi masu ayyukan sako su su ke ba ai uku ba Allah ba ta da daɗi yanzu ba yanzu azumi suke ba ana rana ranan nan da ta taso alamun hadari ya rufe ba daƙi kuka ji ba hmm? to yanzu ranan nan da aka buɗo zafinta makogoro ya bushe a wuce haka sannan a ce daren ba zai zo ba ranar ta zauna haka ba ci ba sha a baka kawai da wannan azabar ya kake tsammani ba a ce za a saka mutum wuta wasu shekaru wasu shekaru zai shi shekaru irin na lahira ba na duniya ba saboda ya ce ya yi zina ya sata ya waye ne kuna fahimta da kyau sau da haka wancan hadisi na bizar ba yana nufin a wanda suke wancan laifi a suna nan ta ta mashi a killa in Allah ya so ya gafarta musu ya sa su aljanna saboda falalarsa sun mutu ba sa shirka in yi so kuma ya kama su da hukuma ya masu ai an gane da kyau kun riga kun san hadisi an karanta mana shi cikin littattafai na na ainihin tauhidi da muka yi ta karantawa hadisi ingantacce shi ma hadisin abizar wanda ainihin manzo sallam ya ce ƙulu ta'ala ya bina adam inna kama da autani wa rajautani fa inni aghfiru laka alama kana minka wala ubali yan eh, wato ainihin hadisi ne kudisi Allah zai ce ya dan adam lalle kai ka roke ni kai fatan abin da ke wurina kuma lalle ni wato zan gafarta maka abin da ya kasance tare da kai na zunubi wala ubali ba zan damu ba walau a taitini bi ƙorabil a haɗi'atan da za ka zo man da cikin ƙasa gaba ɗayanta duk kurakurai ne laifi ne zunubi ne a taituka bi ƙorabiha maghfiratan zan zo maka da cikinta na gafara malam tushir bi shai'a muddin dai baka haɗa ne da kowa ba Ya ƴan uwa ku ji wannan fa masu shirka masu shirka yau irin karki wani kana son shi fiye da kake son Allah ya ake gane wannan a saba ma Allah mutum bai damu ba amma da za a dan taba wannan abin da yake son ka ga yadda zai fara fafaka idan jijiyowar shi ta tashi idan shi kadai jawur saboda mahabba da yake mai yafi waje yake ma Allah kaga shirka ce kuma tana nan cikin al'umma mu yau ko babu to waɗannan abubuwa kaga majjin baya shirka ya zo man da cikin ƙasa gaba ɗaya na zunubi Allah ya ce zan gafarta mai wa in akhata hatta tabluga khatayaka anana sama'i summa ko summa astaghfartani ghafartu laka yace kai da zake ta kurakurai da zunubai har kurakuran naka sai kai sama su taba sama anana sama'i kenan ko sai kuma ka nemi gafara ta gafartu laka zan gafarta maka ya bawa to kun ga irin wannan hadisi in kana jin su sai ka ga falalar tauhidi kenan a wani hadisin muslim hadisin dan mas'ud ne annabi ya ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala janna. wanda duk ya mutu baya shirka lallai bai hada Allah da kowa ya shiga aljanna ashe kaga in ba kuma ta ba hadisin har yace ba zai fade ba sai yaushe yaushe to irin wannan duka ina nuna mana falalai tauhidi da kuma illar shirka da girman zunubinta shi yasa saboda haka sai mu tashi mu ta karantar da tauhidi annabi shekara goma sha uku yana karantar da tauhidi a makka ya dawo shekara goma nan ne sauran hukunce-hukunce aka karantar da su dai ka da ka da hajjin ka da waye idan a gefe ana shirka Allah ba zai karɓa ba kuma za a ma kalle su ba gobe kiyama ba za a auna su ba tunda an mutu ana shirka yasa dole mutanen mu su dawo masu kuɗin mu su daina shirka a daina mu'amala da bokaye da yan bori da aljanu hakanan masu mulkin mu su dawo su bi Allah su tsaya kan Allah mulki Allah ya ba su kuma shi zai kare masu wannan mulkin haka nan talakawan ma kai talaka kai kafi zama abin tausayi duniya babu sannan kuma ka ga wani yana nan a haka yana ta fama da shirka ga talauci ga shirka ko ba haka suke ba galibi ga sunan sai ga mutum yana ta faman tura kurin ruwa sannan lokacin sallah ya ba zai tsaya sallar ba ba ruwan shi lokacin sallah yayi yana tura kuren ruwa bai talauci na damun sha ba zai tsaya ka da ubangiji ba su suka fi kowa yawancin su irin waɗannan ga sana'a suna yi ta wahala amma ko babu sanin haƙƙin Allah in ka matsa ma shirkan ma suna tabawa Allah ya tsare mu to sai mu tafi na biyu wa bil walidain ihsana wasiya ta biyu shine wa ausakum wa amma sannan wa wato ainihin bil walidain ihsana ina maku wasiya ina maku umarni da cewa iyaye guda biyu a kyautata masu eh ai bi ma'ana an tusinu ilaihim kama qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana haka Allah ya faɗa mana can cikin surar Isra'i cewa wato ubangijin ka ya hukunta kada ku bauta ma kowa sai shi sannan mahaifa biyu kuma a kyautata masu za mu ga so da yawa malamai suka ce Allah yana gwama haƙƙinsa da haƙƙin iyaye ba don komai ba don ana mana girman haƙƙin girma irin na haƙƙi wanda duk ke so ya ga ya samu ya rabauta bayan ya ba Allah haƙƙinsa to ya ƙoƙari ya ba iyaye su ma nasa haƙƙin na ɗa'a gashi na nan mun je a cikin wannan hadisin wata wannan ayar kai a wata ayar can ma Allah ce mana yake anishkuri li wali walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma huma fi duniya ma'arufa. wato ainihin ka gode man inji Allah Allah ne abin godiya da shi kada yake bauta ma sannan mahaifanka kuma guda biyu su kuma wato su ma ka kyautata musu ilayya masir makoma zuwa gare ni take wa in jahadaka ala an tushrika bi inda mahaifanka za su ja ka kai shirka da ni to akan me ma laysa laka bihi ilmu abinda baka da ilimi akai ya iyaye su ja ka suna shirka kai ma ka je ka kila kiristoci ne kila maguzawa ne kila suna abin da suke na shirka ka ce su ce ka yi sai Allah ya ce falatu ɗai huma a nan kan babu ɗa'a ba za ka yi masu ɗa'a ba don haƙƙin Allah suke so su ɗauke su ba kansu to la ɗa'a tili makhluqin fi ma saytil ba a yi wani abin halitta biyayya wajen saba ma mahalicci amma duk da haka duk da shirkar da suke yi sai Allah ya ce wa sahibu mafi duniya ma'arufa ka abokantace su a rayuwar duniya da duk abin da yake na ma'arufi abu ne na kyautatawa ma'ana ko kafirai ne ba su da gida suna cikin ranika da hali gina masu ba su da abinci ka ba su ba su da tufafi ka ba su ba su da duk waɗannan abubuwa ko suna shirka ne wajibi haƙƙin su ne a nan duniya kai masu amma haƙƙin Allah na su ce ka zo ku yi abin da suke tare nan yi ihuma ba za ka bi su ba Ka ga wannan ana tuna mana girman haƙƙin iyaye ko sai Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun a wata yar Allah ya ce wai wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana cikin suratul baqara ko mun ɗauki alƙawari wato da bani isra'ila cewa kada ku bauta ma kowa sai Allah iyaye kuma a kyautata masu. ashe kun ga kenan iyaye suna da haƙƙi na musamman yan uwa wajibi ne a yau muna cikin wata irin wato hali ko muna cikin wata azama wani irin yanayi mara daɗi cikin yan shekarun nan shekaru ashirin a baya babu na kangarewar yara da fanɗarewarsu da rashin jin maganar iyayensu rashin neman albarka na mahaifa shi yasa rayuwa take ta ma 'ya'yan wahala yaro ya tashi kaga ya rasa me zai yi ya ya tambaɗe ya lalace ya fi tsari saboda me haƙƙin Allah can bai ba shi ba ga kuma haƙƙin iyaye bai ba su ba to kaga waɗannan haƙoƙi akwai matsala babba hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yazo cikin Bukhari da Muslim yake cewa na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wai wani aiki ne fi falala ne sai annabi ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta ko sai ya sake cewa kuma ayyuka ya yace birrul walidain sai mai kuma annabi ya ce sai biyayya ga iyaye da kyautata masu eh ya sake cewa sai mai annabi ya ce aljihadu fi sabilillah sai kuma yin jihadi da na ɗauka kalmar Allah Abdullahi dan Mas'ud ya ce Haddasa haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ne bani labarin waɗannan abubuwa wala wustazattuhu lazadani dana ne min ƙara sai me sai me zai ta ƙara ma ka duba dan Allah farko me aka gaya mana a nan wurin sallah kan lokaci yau matasa nawa ne ana sallah suna zaune suna zaune ba za su je masallacin ba suna ta su suna waye ne ga dama ko su tashi a wani jam'i nan ko kuma a kunkuma ta haka ina magana a nan wurin ya kamata lallai mu gyara in ba haka ba halin da muke ciki ba musamma kuma ba don musibar ita ce ɗan da ya saba ma mahaifansa to shi na shayan sun zo sun ninka idan shi magana su ce bai ji kilis shi na shi an kai rika zage shi yi to ai dama kamata dinu dan da kai haka za a yi maka tun da kai naka yan ka kona masa rai ka sa su hawan jini to kai naka yayin an so musu san ba shine ba gashi ne ka yi wasu yanzu ba yana nema ya daki ubansa gashi ɗa kwana ne je zai kidina filin ubansa ba shi ne ya je abin nan kowa je ya san wannan a nan toro a aboki aka sami yaro ya rubuta ma uban in ka kai kaza su ba haka ba za mu kashe ka bai sani ya ɗauka 'yan kidnapping ne ko? uba ya je kai kuɗi ya aje ba filatini ne mutumin kawai je ya aje kuɗi ya haɗa bindigar shi ya ɗana ya aje ya ce zai ga shegen da zai zo kan kuɗin nan komai dare ya ɗana zuwa can ya gani mutum ya taho da fuska nan naɗe ya taho zai ɗau kuɗi ya saita shi ko ya ɗintira mushi bindiga nan take ya ɗauke shi ya tafi ya faɗi ya je ɗauke kuɗin shi ya tafi ya ce gobe a zo a gani kowaye rina waya aka zo ana buɗa sai gashi ɗan shi ne na cikinsa ɗansa na farko babban ɗansa don haushi aka ce cewa a bashi nan kan wanda ya rufe shi riɗe a nan wurin to kaga ɗa ɗa na cikinka da ka haifa shi ne zai ce ka je ka aje kuɗi in ba haka ba za a kashe ka kuma a zo kuɗin a gane kai gashi don nan Allah da musifa da tuce wannan yanzu musifu hmm? iri-iri kan ‘ya'ya yanzu abin da suke ta yi mara kyau kaga ya kamata lallai mu gane wannan ka duba hadisin da manzo sallam yake cewa da ya tambaye shi ina da mahaifa biyu ya zan masu biyayya ya zan yi da wa zan fara annabi ya ce ka bi babanka ka bi babanka har so ka bi babanka kai ka bi babanka har so nawa har so uku sannan ganin a na gaba ya ce ka bi babanka ma'ana ka kyautata musu kenan to kaga da ana nuna mana yanzu ka ji ɗaya yana ƙunƙuni kamar zai zagi oshi iyaye na aiki ya yana kwance duk yanzu haka za ka gaga shi nan suna zazzauna amma iyayen su suke ta fama da mazan da matan duka ya kamata mu yi ƙoƙari mu gane wannan sai mu tafi na uku cikin wasiyoyin nan wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci mu ne muke azurta ku da su ƴaƴan a can cikin suratun wato ainihin wannan cikin suratun an'am kenan ko sai akwai wata aya mai irin ta cikin suratun cikin suratul isra'i ko inda Allah ya ce ah, waccan ayar ya take ne yawwa eh nahanu narzuquhum wa iyyakum to aka fara da su kina a waccan malamai suka ce me hikimar wannan can an fa an fara narzuquhum ku iyayen kar ku kashe su saboda tsoron talaucin da kuke ciki yanzu wancan kuma kar ku kashe su saboda tsoron talaucin da kuke tsammani saboda ƴaƴan kuna da su zai same ku mu muke azurta ku yanzu haliyan da su ƴaƴan sannan a wancan ɗin ma mu za mu azurta su da ku so da yawa akwai arzikin da ke zo ma uba ta sababin ƴaƴa ta sababin ƴaƴa to za ka ga wani shi kaɗai a ɗakinsa yake kwana da ƙyar yake samu abin da zai ci wani ko da ƴaƴan Allah ya buɗa mai abin da zai samu ya zo ya ci ƴaƴan su saboda me wa iyahum shi yasa kashe sun laifi ne babban laifi kuwa shine aka tambayi hadisin dan mas'ud yace annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyu qala an taqtula waladaka khashyata an yud'ima ma'aka qultu thumma ayyu qala an tuzani halilata jaraka thumma tala rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين لا يدعون مع الله إلها akhara. wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wala yaznun waɗannan guda uku sune a hadisin dan Mas'ud aka tambaye manzo wai wani zunubi yafi girma a zuce mana aka wani aiki yafi girma ko yafi falala yanzu wani zunubi yafi girma annabi ya ce shine me ka sanya ma Allah kishiya shirka kenan kun ga yanzu ma shi aka maimaita ko bayan nan sai aka ƙara na gaba cewa sai mai kuma sai annabi ya ce shi ne ka kashe ɗanka don jin tsoron kai ya ci abinci tare da kai saboda tsoro na talauci kai kai zama labiliki a gare ka sai ka kashe shi abu na uku sai mai annabi ya ce mafi girman zunubi banda waɗancan shi ne mutum ya je ya yi zina da matar makwabcinsa ya zubillahi makwabcinka da ya amince yau in zai tafiya kai za ka fara sani kai zai fara gaya ma zan yi tafiya Eh, eh, eh, dan uwa a kula da iyali ga shi nan to kuma sai ka je ka auka ma iyalinsa wannan zunubi ne shi ma mafi girma sai annabi ya karanto can cikin sulhul furqan waɗannan da suke ba sa kiran Allah da kowa ba sa shirka kenan sannan kuma ba sa kashe rai wacce aka haramta kashe ta sai da haƙi sannan wala ya zununa kuma ba sa zina kaga hujjoji ne da aka hada mana a cikin wannan ko sai na hudu naga an nuna mana ina ga kila dai ma iya karasa ɗan bibiyar su ko na hudu ne wala taqrabul fawahisha shama zahara min hawa ma baɗan? kada ku kusanci alfasha ta fili da ta ɓoye alfasha kamar yadda karatunmu na baya wuto da wasu gani suke alfasha sai abin da ake fili shi ne zunubi shi za a zubunta ta maka zunubi amma da ka je ka ɓoye kai ba wanda ya gani ta wannan ba laifi ba ne sosai aka ce dukkan su kar ku kusance su ba kar ku aikata su ba wala taqrabul fawahisha duk wata alfasha kar kusance da take balle ma yi a zo kenan ko na filinta da na ɓoye akwai ayoyi da yawa wanda suke wato da irin wannan fassara ɗin a wani hadisin shi ma ya zo wanda yake cikin bukhari da musulun hadisin dan mas'ud wato ainihin manzo sallallahu ya ce la ahadun aghiru min Allah ba wanda yafi Allah kish eh min ajli zalika harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma badan saboda haka ma Allah ya haramta dukkan alfasha wacce ta bayyana da ta ɓoye ko ta fili da ta ɓoye duka laifi ne haramun ne wasiya ta biyar da za mu tsaya a kai cikin wasiyoyi goma saura sai muna da rai gobe shi ne Allah ya ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allahu illa bil kada wato ku kashe rai wacce Allah ya haramta kashe ta sai da haƙƙi haƙƙi na shari'a kenan wato ainihin ya zo cikin hadisi manzo sallallahu alaihi yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidini al-mufariqu lil jama'a wa fi lafzin li muslimin walladhi la ilaha ghayru la yahillu damu wato damu rajulin muslimin kinan sannan ya faɗi hadisin wannan hadisi shine ma'ana sai da haƙƙi na shari'a ko kada ku kashe rai sai da illa bil haƙƙi to haƙƙi ne wannan hadisin ya fassara mana annabi ya ce bai halatta jinin mutum musulmi ba wanda ya shaida ba abin bauta cancanta sai Allah ya shaida ni manzan Allah ne kuna ji da kyau sai da ɗayan abu uku a sayyibu zani bazawari wanda ya taba aure je zina a shari'a jefe shi ake hayya mutu yau abin da aka hana a duniya yau wacce muke rayuwa mutum ya zina a je a jefe shi duk ba a yi kila ba mu taba gani ba Allah ka nuna mana lokacin da za a yi na biyu shi ne rai da rai wanda ya kashe rai a kashe shi yadda Allah ya ce kenan a nafsu bin nas na uku shi ne a tariku bidinihi wanda ya bar addinin sai ridda a shari'a musulunci ba bashi za a yi ta gararan ba yana yau ba ya je haɗe da arna ya ta kulle shari raba shi da duniya ake kawai kashe shi ake yi a wani lafazin annabi cewa bai halatta ba jinin mutum musulmi da wannan sai ƙarin hadisi na wato ainihin a wanda yake al-mu'ahid wa huwa al-musta'man min ahli al-harbi shi ma jinin shi bai halatta a taba shi ba saboda me hadisi marfu'i annabi yace man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal janna duk wanda ya kashe kafirin amana wanda ake ake zaune da shi bisa amana ba zai cuta ba ba za a cutar da shi ba ba za a haɗa ke duk dai wannan ƙa'idoji to wanda duk ya kashe shi da gangan ba zai ji ƙanshin aljanna ba wa inna riya hala yujadu min masirati arba'ina aman ita ko ƙanshinta ana jin ta ne tun daga tafiyar kaza nisa na kaza shekara wato tafiyar arba'in ko masirata arba'ina aman tafiyar shekara arba'in tun daga nan ake jin ƙanshin aljanna ba zai ji ba mun ga shi laifin babba ne idan an ce wannan kafiri ne na amana to ba a kashe shi eh in kuma an kashe shi sai an biya diya saboda abinda tsarin musulunci ya ce kiran waɗannan su ne to sai mu ga waɗannan abubuwa yau da ake fama da yansa kashe rai rai na mumini da musulmi ta zama kamar rankiyar shi kullum ka ji can an kashe can an kashe kwanan nan a nan ka tsina wajen rai dubu wajen rai saba'in da muna ba ka kashe gare guda aka shiga ƙauka aka kakkashi haka za ka yi ta ji sai ka ga raukan da ake kashe irin wannan ya fi wanda corona take kashewa eh yan boko haram rai nawa suka kashe haka aka yi ce a ce yanzu yanki da nafin haka nan ƙasar zamfara nan su shiga su tada kawai su banka mai wuta duk ba annoba ba ce rauka ne yake kashewa ba da haƙƙi ba haka kawai eh Allah ya sauƙaƙe mana Allah ya rafa mana asiri na jin ban san lokaci in ya cika sai mu tsaya nan sauran wasiyoyin sai mu saurari Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu karanta su wace la'allakum taqilun ko to zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun nan ka da aka gaya maka guda biyar wasiyoyi wasiya ce ake muku la'allakum taqilun ko za ku hankalta ma'ana ku gyara ibn kasir ya ce ta kilmuna wato hadha mimma wasaqum bihi la'allakum taqiluna anillahi amrahu wa nahyahu ko za ku hankalci abin da Allah ya ba ku na umarnin sa ku bi na hali kuma ku hannu dan hankali kenan ko bakka zaka bari yi kaza kai shine hankali amma bari kaza ka ki kaje kai aikata kaza ka ki ya sunanka ba hankali kawai mahaukaci ba shi bane shi kullum sabo mana yake sai ma ake kiran shi mahaukaci to kaga rashin hankali ne ka rika saba umarnin ubangiji nayi ka ki na ni ka ki halwa Allah ka samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mu a muna roƙon Allah da sunansa kyawawa da sa madaukaka. wannan yanayi da ake ciki Allah ya yi mana Allah ka kama na sauƙi Allah ka yayi mana Allah ka kama na ƙarshen al'amarin wannan musiba Allah shi ne ya saukar da ita kuma shi ne zai yayi fatan mu Allah ya gaggawa yayi mana ita muna roƙonsa mu dai ba za mu iya ba la haula lana wala quwwa ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wani wayo Allah kai muka dogara da kai kai ne mai yayewa Allah ka yayi mana kai ne mai yayewa Allah ka yayi mana kai ne mai yayewa Allah ka yayi mana aji tausayin bayanka aji ji tausayin al'ummarka ka ji tausayin bayan ka ya Allah ka yayi mana sauka mana da ruwa sauka mana da rahama sauka mana da arziki ka yaye mana dukkan wani abin ki yaran mu Allah ka shirye mana da su Allah ka shirye mana da al'umman mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk